Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu Bakiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata, takwas ga watan Nuwamban shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da kai da abokin aikin mu Sarfilu Hashim Gumal wanda ya zazzaga a rumfunan zaɓe a jihar Maryland da Washington DC. Kana gwamnatin jamhuriyar niger kuma ta kaddamar da rukunin farko na ayyukan gine-ginen dakunan karatu sama da dubu talatin da nufin mai gurbin rumfunan zana da ake amfani da su a matsayin azuzuwa. kamar kowane daren ranar talata yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ɗan takarar shugaban ƙasa a Najeriya a jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya gana da shugabannin ƙungiyoyin manoma da makiyaya arewacin Najeriya Amina wanda Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. alamu na nuna ana kada kuri'a ba tare da wata matsala ba yayin da miliyoyin amurkawa suka nufi rumfunan zaɓe a yau talata ranar kada kuri'a ta ƙarshe a zaben tsakiyar wa'adi na ƙasar duk da fargabar tashin hankali da yiwuwar samun ƙalubale jami'ai daga hukumomin amurka da dama tare da jami'an zaɓe na jihohi da ƙananan hukumomi sun yi shirin kawar da duk wata matsala da ka iya tasowa. kama daga kutsen yanar gizo ko tashin hankali zuwa bayanan bogi da za su tura masu jefa kuri'a zuwa rambunan zaben da bai kamata su je ba sai dai bayan da abin da suka bayyana a matsayin matsalolin na'ura da aka yi hasashen samu a sa'o'in farko na kada kuri'ar ba a samu matsala ba ina so in bayyana a fili cewa ba mu ga wata barazana da za ta kawo cikas ga tsarin zaben ba abinda wani babban jami'i a hukumar tsaron yanar gizo ta CISA ya shaidawa manema labarai kenan a yau talata a yayin wani taro da aka shirya. Gabanin jawabinsa ga shugabannin kasashen duniya a taron kolin yanayi na duniya a yau talata, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa a shirye take ta duba yiwuwar yin sahihiyar tattaunawar neman sulhu da Rasha. Zelensky ya ce kofa a buɗe take don ƙasarsa ta tattauna da Moscow idan aka maido da iyakokin Ukraine. Aka biya diya ga duk waɗanda yakin ya shafa kuma aka yi ƙoƙarin hukunta waɗanda suka aikata laifin. Kalaman shugaba na zuwa ne bayan fitowar wani rahoton jaridar Washington Post wanda ya ce Amurka na son Ukraine ta nuna aniyar yin tattaunawar samar da zaman lafiya. Yin hakan a cewar rahoton zai ƙarfafa goyon bayan ƙasashe ga Ukraine. koriya ta arewa ta musanta ikirarin amurka na cewa tana da kwan makamai da harsasan manyan bindigogi zuwa rasha don amfani a yakin da moscow ke yi da ukraine kuma a yau talata koriya ta zargi amurka da faɗin ba daidai ba musanta batun na zuwa ne bayan gwaje-gwajen makamai da yawa da koriya ta arewa ta yi ciki har da makamai masu linzami masu cin gajeren zango da za su iya daukar makaman nukiliya da kuma makami mai linzami da ke cin dogon zango da ka iya kaiwa daga ciki-cikin amurka pyongyang ta ce tana gwajin makami mai linzami da makaman atileri ne don ta iya kai hari akan muhimman wurare a koriya ta kudu da amurka idan ta ga dama koriya ta arewa ta sha kokarin karfafa dangantaka da rasha a cikin 'yan shekarun nan har ma ta nuna alaman za ta tura ma'aikata don taimakawa wajen sake gina yankunan da rasha ta mamaye a ukraine amurka ta zargi koriya ta arewa ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da manyan makamai a duniya da samar da makamai na zamanin tarayyar soviet kamar harsasan atileri don cike gurbin makaman da rasha ta yi amfani da su a ukraine To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jagoran 'yan adawar Pakistan Imran Khan ya rubuta wata wasiƙa ta ba sabon ba ga shugaba Arif Alvi yana neman a gudanar da bincike a kan zargin da ya yi na cewa an aikata munanan laifuffuka da tsoma bakin manyan jami'an soja ciki har da shugaban hukumar leƙen asiri a siyasar ƙasar. tsohon firayim ministan mai shekaru 70 da ya tsallake rijiya da baya a wani yunkuri na kashe shi a ranar alhamis din da ta gabata a lokacin da yake jagoranta wani gangamin neman a yi sabon zaɓe a jam'iyyarsa ta pti a lardin punjab ya samu raunin harsashi a kafarsa ta dama kuma yana samun sauki a gida a babban birnin lardin lahore a jiya litinin jam'iyyar pti ta fadda wasiƙar khan zuwa ga alvi inda jagoran 'yan adawar ya sake nana zargin zarginsa na cewa Prime minista Shabazz Sharif da ministan cikin gida da kuma wani babban jami'in hukumar leƙen asiri ta isi su ne suka kitsa haran kan ya yi kirarin cewa yana da bayanai daga hukumomin leƙen asirin pakistan game da cewa an kulla makarkashiyar kashe shi dan tauraron wasan cricket wanda ya koma dan siyasa bai dai ba da wata kwakwarar hujja ba akan zarge-zargen nasa ya kuma buƙaci mutanen uku su yi murabus don ba da damar a gudanar da bincike akan yunkurin kisan nasa a jiya litinin ne amurka ta sanya takunkumi zagaye na biyu a ƙasa da mako guda akan mutane da kamfanoni a afirka da ta ce sun taimakawa kungiyar is da kuɗi da kayayyaki an sanya takunkumin na baya-baya ne akan wasu kamfanonin afirka ta kudu ciki har da wani jagoran kungiyar farhad humar da ake zargi da bayyana aniyar kai hari a kan muradan amurka a cewar baitul malal amurka a cikin wata sanarwa a makon da ya gabata amurka ta kakaba takunkumi akan wata kungiya da ta ce tana safarar makamai ga 'yan isis a somalia rahotannin gwamnati sun bayyana yadda kungiyar is ke kara fadada a afirka bayan da aka murkushe kungiyar a kasashen iraki da siriya ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana kungiyoyi tara a faɗin duniya a matsayin masu alaƙa da kungiyar is da kungiyoyin ta'addanci na kasashen waje labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc To madalla, kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata, a yau ne Amurkawa suka ɗunguma rumfunan zaɓe domin yin zaɓen rabin wa'adi wanda za a zaɓo 'yan majalisar ƙasar. Lamarin da zai tabbatar da yadda mulkin shugaba Biden zai tafi a cikin shekaru biyu masu zuwa. Abokin aikin Sarfilo Hashim Gumal ya zazzaga a rumfunan zaɓe inda na tambaye shi ko a ina yake yanzu kuma wani hali ake ciki a wurin sai ya ce. To baba yanzu haka tsakar rana ce kuma ina tsakiyar birnin Washington DC wato gundumar Columbia inda ake gudanar da zaɓuka na rabin wa'adi. kamar da yadda ka sani a duk amurka ana wannan zaɓe duk da yake dai an yi ta kiran mutane da su fito su kada zaben nan su yi amfani da damar su su kada ƙuri'a yau ba mu ga mutane da yawa ba wannan kuma za a iya alakanta shi ne da cewar sun riga sun yi zaɓe da wuri kafin yau ɗin kafin zuwa yau. wato inda ka zazzaga baka ga cunkoson jama'a ba kenan a layuka. akwai cinkoso amma babu wani cinkoso da za a ce ya wuce kima da za a ce sai mutum ya daɗe akan layi kafin ya kaɗa ƙuri'a ai dai ida iya inda na gani kenan amma wasu wasu wurare za a iya samun haka amma yawancin gurare na duba wajen gurare biyar da na duba ana gudanar da zaɓuka mutane ba sa wuce minti goma sha biyar ashirin sun kaɗa ƙuri'a su gawa layin zuwa kaɗa ƙuri'a su kuma sun gama sai su hau ababen hawansu su kara gaba su tafi sha'anar rayuwarsu. To kamar yadda aka ce an samu 'yan asalin Afirka musamman ma 'yan Najeriya da suka shiga wannan takarar ban sani ba a inda kake akwai wani ɗan Najeriya da ya tsaya? Eh, to a inda nake nan babu wani ɗan Najeriya da ya tsaya takara. To amma daman abu ne da ya ake samu idan za ka tuna a zaɓe da ya faru zaɓe da aka yi shekaru wato shekaru biyu da suka gabata hmm. lokacin da aka yi a shekara dubu biyu da ashirin akwai 'yan najeriya da suka tsaya kuma suka ci ba ma 'yan najeriya ba akwai 'yan afirka daga wurare da dama da suka tsaya a matakai da dama wanda ya kai ga har alkalai matsayi irin na alkalai da ƙananan mukamai na ƙaramar hukuma cikin jiha har ma da wasu mukamai da ba kasafai ake saba jinsu ba a siyasa ba. To ko kai kai ma ka je ka kada da ka kura? Kwarai da gaske baba ni ma sai da na fara kada ta a kafin na zagaya na ci gaba da nazarin abubuwan da suke wakana. To a inda ka kada kuri'a ya batun sha'anin tsaro da kuma a yanda cikowan jama'a suke. To da yake da gaskiya zaɓe da Amurka sun cewa ba a saba ganin irin mutane su zauna ba su tare a gindin kuri'a ko kuma inda ake kada zaɓe inda ake rumfar zaɓe ba yawanci mutane sukan je ne su yi su wuce to babu gaskiya babu wani dan ban ma ga wani da kayan sarki a gurin zaben ba kuma ka san da daman akwai jihohi na amurka da ake ta takaddama kan cewar akwai inda mutane suke zuwa da kaki irin na soja ko na jami'an tsaro wanda yake firgita masu kada ƙuri'a so ba ma a san a ga irin wani matakai ko wasu makamai a kusa da rumfunan zaɓe to abin da yake faruwa kenan za a ce shi yasa babu da wata rigima kuma kuma yana tafiya da ya kamata to yanzu wani lokaci ne ake sa ran za a kawo ƙarshen ƙuri'ar da ake kaɗa karfe takwas an fara zaben ne ƙarfe bakwai na safe zuwa ƙarfe takwas na yamma so duk wanda zai kaɗa ƙuri'ansa zuwa karfe takwas za a rufe rumfunan zaɓe wato da za a rufe zaɓen rumfunan zaɓe zan kuma za a fara za a sai kuma tafi wato mataki na gaba wato kidayen ƙuri'u duk da yake dai ba za a ce za a iya sanin sakamakon zaɓe gaba ɗayansu a yau din nan ba akwai hasashe da yawa da ake faɗakar da jama'a cewa wasu wurare ko kuma wasu yankuna ko jihohi ko kana gundumomi zai iya ɗaukan har zuwa makonni ma kafin ma a ji sakamakon zaɓe. sarfil hashim gumal kenan abokin aikinmu da ya zazzaga a rumfunan zaɓe gwamnatin jamhuriyar niger ta kaddamar da rukunin farko na ayyukan gine-gine da na dakunan karatu sama da dubu talatin da nufin mai gurbin rumfunan zana da ake amfani da su a matsayin azuzuwa a daukacin makarantun bokun kasar abinda masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi suka yi na'am da shi sai dai sun shawarci shugaban kasa muhammad bazum da ya ɗauki matakai domin toshe hanyoyin dukkan wata cuwa-cuwa da ka iya haddasa tsaiko ga tafiyar wannan gagarumin aiki wakilin muryar amurka silimin barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin yamai Dakunan karatu 2,331 ne aka kaddamar da ayyukan ginin su a ƙarshen makon jiya a matsayin rukunin farko na shirin da shugaban ƙasar Nijar ya bullo da shi don kawo ƙarshen amfani da rumfunan zana. da zummar saka ɗalibai cikin kyaukyawan yanayin karatu sama da miliyar ko kuma biliyan 23 na sefa ne za a kashe a yayin wannan aiki da dai bangare ke zama matakin kare yara daga haɗura misalin abin da ya wakana a shekarar 2020 a yamai da maradi inda gobarar azuzuwan zana ta hallaka yara sama da 40 daraktan sashen kula da gine-ginen makarantu a ofishin ministan ilimi haruna idi dan magariya ya yi mana karin bayani tun da harko ne za a yi dubu biyu da dari uku da talatin da a cikin nihiyar duka cikinsu ita ya mai an keɓe mata dari kuma waɗancan da aka saba yawancin na siminti su kuma ɗari ba goma ɗari shida tasa'in kenan maraɗi na da 330 uku da talatin dosa na da 225 biyu da da biyar tawa na da ɗari uku da bakwai eh, zandar na da ɗari biyu da saba'in tifa na da tamanin da bakwai agar suna da ɗari ba goma wata uku din a takaice aka ba kowa masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi sun yaba da wannan yunkuri to amma kuma sun gargaɗi hukumomi su bi sau da kafa ganin ba a sa ha'inci ba wajen gudanar da waɗannan ayyuka malam sharif isuhu shine babban magatakardar kungiyar sinasef ta malaman kwantaragi yanzu da nake magana da kai ɗin gama an kiraye ni an ce mana akwai wata lakwal nan cikin garin yamai tana nan gaci da wuta equal in tondi yamai kaga abubuwa ne waɗanda in ba a tashi aka ɗauki matakai tun da wuri ba to abun kullum za a fuskanci wannan abu to wannan matakai suna da kyau sai dai ya kamata a bi su so da kafa saboda a san irin wani yan kwangila za a ba irin wannan aiki kwanan baya mun wani rangadi wato mun iske wasu azuzuwa da sun kai shekara biyar ko shidda da aka an ka fara su aka kai tsawo ba a yi da ba saboda dan kwangila ma an ba a da labarin shi kenan wannan abun in an ba 'yan kwangila a san wani iri ne kuma a san an aza wani matakai na bincike yau da kullum saboda a san an yi aiki wanda ya dace a nan shugabannin sha'anin ilimi na cewa gwamnati ta ɗauki dukkan matakan da suka dace an ɗauki masu tv biro da cid kenan tunda ɗan kwangila ake za a ɗora mashi mutum wanda zai ba da bayanin kowane sati kowane wata za su bi sau da kawa saboda aikin kyawo. kuma sai rasfatan wa'adin a yayin yakin neman zaben 2020 ne shugaba muhammad bazum ya yi wa talakawa alkawalin kawo karshen baiwa yara karatu a asusuwan sana haka kuma yana nata wannan alwashi a jawabinsa na rantsuwar kama aiki a ranar biyu ga watan afrilun 2021 saboda haka aka ware dubban miliyon sefa a kasafin kuɗin ƙasa domin gina rukunin farko na ɗakuna sama da dubu biyu sule muni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaiman Mani Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman a kan yadda ɗan takarar shugaban ƙasa a Najeriya a jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya gana da shugabannin ƙungiyoyin manoma da makiyaya na arewacin Najeriya a birnin Mina. Wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana ga kuma rahoton. Ɗan takarar neman shugabancin Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC Bola Ahmad Tinubu ya yi wata ganawa da shugabannin ƙungiyoyin manoma da makiyaya da suka fito daga yankin arewacin Najeriya. Amina fadar gwamnatin jihar Niger noma da kiwon dai su ne babbar hanyar bunƙasuwar tattalin arziki a yankin arewacin Najeriya. To sai dai kuma a yanzu lamarin na neman canzawa a sakamakon yadda matsalar rashin tsaro ya addabi wannan yanki. Makasudin wannan taro dai shine sauraron ƙorafe korafen manoma da makiyayan ta yadda idan shi Bola Tinubu ya samu nasarar samun mulkin Najeriya a babban zaben na baɗi zai tunkare su. To sai dai a jawabin da suka gabatar. a wajen wannan taron shugabannin makiyaya a najeriya sun ci a yanzu gwamnatin najeriya ta fi baiwa ɓangaren noma fifiko a kan bangaren kiwon alhaji baba usman ganjarma shi ne sabon shugaban ƙungiyar makiyaya ta miyatti allah a najeriya ya ce taron ya yi masu daidai eh wato taro ya mana daidai dama muna neman dama wanda za mu haɗu da dukkan 'yan takarkaro na jami'un nan don mu nuna musu matsalolinmu da damuwanmu mu saurare su mu ji waye ne cikin tsarinsa da manifesto ɗinsa wanda zai ɗauki matakin magance al'amuranmu na fulani makiyaya a faɗin tarayyar najeriya ka ne fulani makiyaya suna fama da matsalan tsaro sanin ka ne fulani makiyaya suna fama da matsalan rashin taimako idan al'amura ya same su ba kawo manoma ba watakila don ba su zama guri guda kullum yawo suke sanin ka ne makiyaya suna fama ya'yansu suna fama da rashin ilimi na addini da na boko gaba daya sanin ka ne makiyaya suna fama da da matsalan rashin sana'an yi bayan kiwon shanu kuma sanin ka ne filayen kiwon mu da burtalin wanda ake bi har hada filayen kiwo an cinye su filayen kiwon sun zama ba su da amfani ana ce a zaunar da bafulata ne ko da za ka zaunar da bafulata ne sai ka samu inda za ka zaunar da shi wayannan filayen kiwo wanda aka ware don sha'anin kiwo a gyara su a ba su ruwa a yi musu ciyawa a ciki fulani su samu inda za su kwanta da hankalinsu kafin a kai ga tsarin zaunar da bafulatin to saboda haka wannan haduwa ya ba mu dama wanda muka gaya wa shi wannan dan takarar apc cewa ka in ka lura na bashi takarda a rubuce wannan takarda ya kunshi abubuwan da muke bukata a yi mana da tambayoyi majira kuma su bamu ansa kuma ba shi kawai ba za mu kai wa dan takarar pdp za mu kai wa dan takarar lebo za mu kai wa rabi musa kwankwaso duka waɗannan fitattun 'yan takara guda hudu za mu kai musu wannan takarda don mu ji bayanansu mene suke da shi wa fulani makiyaya idan Allah ya ba su mulki a ƙarƙashin su. Ka gamsu da jawaban da wasu shugabanni suka yi har da gwamnoni a wurin nan akan manoma da kuma makiyaya. Idan ka duba tsarin noma da kiwo yawanci hankalin gwamnati ya tafi ga baki ɗaya kan harkar noma wanda an yi buris an yi watsi da harkar kiwo. Yau ina gaya maka fiye da biliyan biyar an kashe akan harkar noma amma nawa ne aka kashe akan harkar kiwo je ka duba abin da ake kira budget kasafin kashe kudin jihohi idan ka duba za ka ga kusan makiyaya ba su da komi a ciki har kata na gwamnatin tarayya in ka duba za ka ga makiyaya ba su da komi a ciki to saboda haka manoma in suka ce sun yaba sun yi marhaba lale ai ba su da laifi sun gani a ƙasa ne amma mu makiyaya ba mu gani a ƙasa ba don haka muke son mu tattauna da dukkan 'yan takarkaro mu san mu ga manufofinsu don mu san wacce ce za ta fitar da mu kafin mu haɗu mu yi shawara da membobinmu da shugabanninmu mu ga shin cikin wayannan 'yan takarkaru waye ne za mu goya wa baya. Shi ma dai Alhaji Abdullahi Bello Badeju shugaban ƙungiyar makiyaya ta Kautal Hori da ya halarci taron na Mina ya ce suna da manyan matsaloli a gabansu. amma dai za su zura wa 'yan siyasar idanu har sai sun cika alkawalin abin da suka faɗa. Eh to har har kullum mafi yawa haka 'yan siyasa suke lokacin da suke su siyasa ba ƙaryar da ba za su iya yi ba. To muna nan muna bibiyan abubuwan da za su yi kuma mu ga kuma wani tunani za mu ƙara To me manya manyan matsalolin ku ko ku manya Manyan matsaloli matsalolin harkar tsaro ya koma wa fulani harkar abin da ya shafi eh, wuraren kiwo duk abubuwa fulani matsalolin su ba za su kyau a yanzu dai manoman na ciki da matsaloli da suka hada da yadda 'yan bindiga suka hana su noman inda ma aka yi noman sun hana su ɗebe amfanin gonar. Mataimakin shugaban jam'iyyar APC a nigeria mai kula da jihohin Arewa maso tsakiyar najeriyar Alhaji Ma'azu Bawa ya ce suna da tabbaci gwamnatin tasu ta APC za ta shawo kan matsalar. In Allah ya yarda muka gwamnati zan ba eh, noma fifiko a mun ka duba a arewa ma an zo jihar neja a mijin da manoma jihar neja kashi 80 manoma ne shi sa ga an zo an fifita wannan taron a jihar neja saboda mu gan su gan kuma su ga dan takara su je daga bakin shi irin tallafi da kuma kyauta zai yi ma manoma. Korafin manoman nan da makiyaya da muka samu duka bai wuce abu biyu matsalar tsaro da kuma matsalar tsadar takin zamani da kuma kayan noman. Eh, kuna da tabbaci za ku shawo kan wannan matsala idan gwamnati wannan jam'iyyar ku ta sake kafa gwamnati? Shi ne kaga an ce an yi blueprint sannan kuma kana jin dan takarar mu shi a shuwaju Bula ya kafa gwamnan jihar Kebbi shine chairman na kwamiti wanda tattance abubuwan da manomin ke so wani kuma wani za a yi a cikin gaggawa ya ba su wa'adi su mitin su kawo mashi saboda ma'aji. gwamnan jihar kebbi atiku bagudu ya ce haɗuwa da manoman yana da matukar tasiri a daidai wannan lokaci dan takarar shugaban mu a suwaji bola ahmed tinubu ya zo ya haɗu da manoma ya haɗu da makiyaya ya haɗu da masunta kuma ya jaddada musu tabbaci cewa zai ci gaba da bin tsari saboda duk waɗannan da manoma da makiyaya da masunta abinda suke yana da muhimmanci ga zaman lahiyan ƙasa kuma shi zai ƙara sa mu samu nasara a ƙasanmu don haka eh, wannan babban alheri ne kuma su manoma da makiyaya da masunta sun nuna na'am da jin daɗinsu ga wannan nasara. A damanar bana dai manoman jihar Niger sun ci karo da matsalar ambaliyar ruwa da ta yi awon gaba da amfanin gonar da suka samu. Dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar ta APC Alhaji Kashim Shatima ya jajanta wa manoman. Daga ambaliyar da ta faru wannan jihan Allah ya sa ya zama shine kafara kuma za mu yi amfani da duk damar mu ga cewa wannan bata sake aikuwa ba kuma duk guzuri duk taimakon da ya cancanta a yi a madadin shugabana shuwaji bola ahmed tinubu duk abin da ya cancanta a yi insha allahu za mu yi muku To dan takarar shugaban na jam'iyyar APC Bola Ahmad Tinubu da ya yi jawabi na kimanin mintuna goma sha biyu ya ce zai bunƙasa kasuwanci irin na amfanin gona sannan ya ƙara da cewa. That's why I can tell, stand before you and say yes, be reassured as farmers that the protection is here. Cast your vote. Ya ce shi yasa na tsaya nan a gabanku domin yin alkawalin kare martabar ku manoma idan har kuka kaɗa mani ƙuri'a. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Tuma da gaida Mustapha nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. fc barcelona ta kasar spain ta tumbuke real madrid daga matsayin ta farko a teburin kwallon kafa na la liga na kasar spain na wannan shekara wannan ya faru ne sanadiyar kashin da ita real madrid din ta sha a yammacin yinin jiya hannun rayo balekano ci uku da biyu a yau ne osasuna ke can tana karbar bakuncin fc barcelona a mako na goma sha hudu na la liga ƙungiyar barsa ce ke kan gaba a kasar spain a teburin la liga. liga da maki 34 yayin da real de madrid ke da maki 32 a ranar alhamis idan allahu ya kai mu real de madrid na iya rage zangon da barsa tabbata bata gabanin wasanta na yau inda za ta kara da cadix tete mai koyar da kungiyar kwallon kafa ta kasar brazil a ranar jiya ne ya hiddo sunayen 'yan wasa 26 da za su fafata da sunan kasar a kofin duniya na kwallon kafa da zai soma a ranar 20 ga wannan watan Nuwamba a kasar Qatar. Daga cikin 'yan wasan akwai Neymar na PSG da Vinicius Junior na Real de Madrid, akwai Gabriel Jesus na Arsenal, sai Casemiro da Marquinhos da Thiago Silva da Dani Alves babban wanda ya makara a wannan jadawalin sunayen na 'yan wasan kasar Brazil shine Firmino da ke bugawa club din Liverpool ta kasar Birtaniya ko Ingila duk da kwallaye shida da ya ci Liverpool da bada kwallaye uku aka jefa a raga aka kakar wannan shekara ta kwallon kafa a kasar brazil za ta soma wasannin ta ne na kofin duniya a ranar 24 ga wannan wata na novemba a lusail stadium na kasar qatar da kasar sabiya brazil za ta buga a rukunin j da ya hada brazil switzerland kamaru da sabiya yar wasan kwallon tennis din nan ta kasar faransa caroline garcia ta yi nasara a yau talata na lashe wannan wasan masters na war da yawakana wakana texas gabar kasar belarus arina sabalenka inda ta dake ta da ci bakwai da shida shida da hudu yar shekaru ashirin da tara da haihuwa caroline garcia ita ce ta biyu mace yar kasar faransa da ta masters na mata bayan ameli morasmo da tallashe wannan kamben a shekara ta da biyar bayan wannan nasara da ta samu a yau talata caroline garcia za ta dale a matsayi ta hudu na 'yan wasan kwallon tenis mata na duniya haruna mammana bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. alamu na nuna ana kada kuri'a ba tare da wata matsala ba yayin da miliyoyin amurka suka nufi rumfunan zaɓe a yau talata ranar kada kuri'a ta ƙarshe a zaben tsakiyar wa'adin ƙasar duk da fargabar tashin hankali da yiwuwar samun ƙalubale. jami'ai daga hukumomin amurka da dama tare da jami'an zaɓe na jihohi da ƙananan hukumomi sun yi shirin kawar da duk wata matsala da ka iya tasowa kama daga kutsen yanar gizo ko tashin hankali zuwa bayanan bogi da za su tura masu jefa kuri'a zuwa rumfunan zaben da bai kamata su je ba. Gabanin jawabinsa ga shugabannin kasashen duniya a taron kolin yanayi na duniya a yau talata, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa a shirye take ta duba yiwuwar yin sahihiyar tattaunawar neman sulhu da Rasha. Zelensky ya ce kofa a buɗe take don ƙasarsa ta tattauna da Moscow idan aka maido da iyakokin Ukraine. Aka biya diya ga waɗanda yakin ya shafa kuma aka yi ƙoƙarin hukunta waɗanda suka aikata laifin. Koriya ta Arewa ta musanta ikirarin Amurka na cewa tana da kun makamai da harsasan manyan bindigogi zuwa Rasha da amfani a yakin da Moscow ke yi a Ukraine. Kuma a yau Talata Koriya ta zargi Amurka da faɗin ba daidai ba. musanta batun na zuwa ne bayan gwaje-gwajen makamai da yawa da koriya ta arewa ta yi ciki har da makamai masu linzami masu cin gajeren zango da za su iya daukar makaman nukiliya da kuma makami mai linzami da ke cin dogon zango da ka iya kaiwa daga ciki-cikin amurka To masu saurare da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin shirye-shirye. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazarus gresham wadda ta haɗa shirin ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren baba ya ku makiri ne daga birnin washington dc nake muku fatan alkhairi allah ya ba mu alkhairin nan nasa amin sama amin salamu alaikum